Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Asabar ɗaya ga watan Oktoba na shekarar da ashirin biyu. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shelanta mamaye yankuna hudu na Ukraine duk da cewa Ukraine ta sanar da cewa sojojinta na samun gagarumin sakamako a gabashin kasar. Mutanen da ke zaune a yankunan Luhansk da Donetsk da kason da kuma yankin Zaporozhia sun zama 'yan uwanmu na har abada in ji putin yayin wani jawabi jiya juma a kremlin shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya mayar da martani a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da yammacin jiya juma'a inda ya ce mun samu gagarumin sakamako a gabashin mu kowa ya ji abin da ke faruwa a liman ko a lokacin da fitin ya ci gaba da mamayar jiya juma'a sojojin ukraine sun kewaye ɗaruruwan sojojin rasha ɗaya daga cikin manyan sansanoninsu da ke arewacin Donetsk kusa da birnin Liman. Shugaban masu goyon bayan rasha a lardin Donetsk na ƙasar Ukraine, Denis Pushelin, ya amince da cewa dakarunsa sun rasa cikakken ikon wasu ƙauyuka biyu a arewa da gabashin birnin Liman, lamarin da ya bar sansanin aka yi wa rabinsa ƙawanya. A ɗaya bangaren kuma Amurka da Rasha sun cancaki juna da zarge-zarge a taron kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Juma'a game da batun yin zagon ƙasa ga wani babban bututun iskar gas da rasha ke amfani da shi wajen samarwa ƙasashen turai makamashi. Tsakanin ranakun 26 da 29 ga watan Satumba, fashe-fashe sun haifar da hujewar bututun har wuri hudu. A cikin bututun Nord Stream 1 da wasu biyu da ke shimfiɗe a ƙasan tekun Baltic. Amurka da tarayyar Turai da NATO da kuma Rasha duk sun amince da ɓarnar ɓulle bututun iskar gas ɗin na nuni da zagon ƙasa ne ya haifar sai dai basu amince da ra'ayin wanda ake zargin ya aikata ba rashi ta buƙaci taron kwamitin sulhu don tattauna matsalar bututun labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jami'an koriya ta kudu sun ce koriya ta arewa ta sake harba wasu makamai masu linzami guda biyu a cikin teku a yau asabar lamarin da ya ƙara bata damar samun nasarar harba makamanta a bana koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu masu cin gajeren zango daga yankin pyongyang zuwa cikin ruwa da ke gabar tekun gabashin kasar a cewar sojojin koriya ta kudu waɗanda ke bin diddigin harba makaman koriya ta arewar ta harba makamai masu linzami guda shida a cikin wannan makon ciki har da wanda ta yi kafin da kuma bayan ziyarar mataimakin shugaban amurka kamala harris zuwa koriya ta kudu yayin da ta kai ziyara yankin da aka ware domin raba koriyoyin biyu. Haris ta yi Allah wadai da mummunan mulkin kama karya na Koriya ta Arewa, kuma ta ce harba makaman a zahiri tsokana ce. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Open Stadium ta yi kira ga hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da ta fitar da ƙasar Iran daga gasar cin kofin duniya da za a yi a Qatar a watan Nuwamba saboda yadda ƙasar ke cin zarafin mata. A wata wasiƙar ta aike wa shugaban hukumar ta FIFA Gianni Infantino a ranar Alhamis ƙungiyar ta ce mahukuntan irin na ci gaba da ƙin barin mata magoya bayanta shiga cikin ƙasar duk da matsin lamba daga hukumar wasan. Hukumar FA ta Iran ba kawai mai hannu da shuni ce ta laifukan gwamnati ba. Barazana ce kai tsaye ga tsaron mata magoya bayanta a Iran da kuma duk inda tawagar ƙasar suke taka leda a duniya. ya kamata ƙwallon ƙafa ta zama wuri mai aminci gare su baki ɗaya. Wasiƙa ta ce, ta ci gaba da cewa saboda haka a matsayin mu na masu sha'awar ƙwallon ƙafa na Iran yana da matuƙar nauyi a zuciya dole ne mu nuna matuƙar damuwar Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na a bari ya huce wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani

to baba barka mu da dawowa a wannan karshen mako da fatan an yi karshen mako lafiya. Barka kaɗe Malam Murtala ya gurin naku alhamdulillahi. To madalla na san kun karɓi bakuncin manya-manyan shugabannin ƙasashe a birnin new york inda kowa ya je da irin korafin da yake da shi na san kun cika da labarai da abubuwa mm. da dama na faɗa a wannan makon da ya gabata kwarai kwarai kuwa saboda mu shugabanmu na kasar ghana shine ya yi wani jawabin da ya ce duk wani harsashi da aka mm. harba ya taba kasar ukraine wato yana samun mummunan tasiri akan aljifan al'umman kasar shi mutane sun yaba da irin wannan kalamai nashi wasu kuma suna ganin kaman to idan ka ce in ya fada a ukraine yana kawo mummunan tasiri a kasar ka to yanzu wanda ukraine kuma ke harbawa sun aika can kyakkyawan tasiri yake kawowa to kasan kowa da irin fasara da yake yi ba magana idan an yi maganar kwarai da gaske sannan shi kuma yaƙi wato hmm. bai da gefe kamar ruwan zafi ne aka ce ba ku da gefe haka saboda haka abin da dai kawai addu'a shine Allah ya kare mu daga wannan yaƙe-yaƙe da kuma tasirin da suke kawowa na wahalhalu ga kasashen duniya amin summa amin amin summa amin madalla da to na san kamar yadda aka saba ah, bari mu gabatar da wannan wato sako na taya murna ga abokin aiki wato aliyu umar marina na gidan rediyon rima rediyo a birnin sokoto najeriya saboda aure da za a daura masa da safiyar yau din asabar tare da amaryarsa malama aisha muhammad duku albarka rugawaru a sokoto wato za a gudanar da wannan dauran aure ne insha allahu da karfe goma na safe a kofar gidan muhammad duku albarka a yau asabar din nan daya ga watan goma shekara ta 2022 kaga auren nashi kenan ya taho daidai da wato ana bakin cikar yancin samun yancin kan eh, Najeriya. Yancin kan Najeriya ka lallai wannan to Allah yantar da wannan aure ya sa ya kara albarka. <laughs> kamata ya yi ango da amarya su sa tufafi masu tutan najeriya saboda su ma wato sun kafa tarihi tun da sun yi <laughs> eh, na'am <laughs> masha Allah to gare ka mm. baba to ni kuma zan fara ni da miƙa sakon ta'aziyya zuwa ga iyalan alhaji noga a birnin accra na rasuwa alhaji aminu bawa sarkin musawan musamman wanda ya rasu a farkon wannan makon sarkin musawa alhaji aminu bawa yaya yake ga hajiya muni alajo kuma kani yake da hajiya sakadundu kuma jika ne ga alhaji isaka noga sannan kuma uncle ne zuwa ga alhaji papa angola a birnin akra shugaban masu watsa shirye-shiryen rediyo na hausa a birnin akra to allah ji kan aminu bawa sarkin musa wansa wam da rahama ya ji kan magabata duk baki ɗaya. To amin sun amin baba ya kuma makeri wannan kuma ya tuna min baba kasan san wato masana'antar fina-finai ta Kannywood da ke da hedikwata a birnin Kano a arewacin Najeriya wato an yi babban rashi a wannan makon. Gaskiya. Wato rashin da aka samu na malam Umar Malo Umar Da kafi gwamna. Kafi gwamna haka yake. Eh kafi gwamna ake kiransa a wasan kwaikwayon nan da ake yi a mm. gidan talabijin na arewa 24 da aka fi sani da kwana 90 Uh, ah, kaga wannan abin za a ce wato ba, ba, ba wai 'yan masana'antar kaniwur ko jihar kano ba za a iya ce wannan rasuwar tashi wato ta girgiza gaba daya yankin arewacin najeriya ko eh, kwarai ba ba arewacin najeriya kaɗai ba saboda duk masu sha'awar harkan fina-finai ah, musamman masu sha'awar harkar fina-finan hausa ko a ina suke ma a duniya lallai wannan rashi uh, ya girgiza mutane kwarai da gaske uh, a kan haka bari mai madadin mu kuma masu fina-finai a kasar ghana masu fina-finan hausa a kasar ghana mu miƙa mu zuwa ga jagorori da baki ɗaya masana'antar kano da wannan babban rashi da ya same mu to amin sun amin da fatan allah ya gafarta masa kuma ya sa ya huta kuma ya sa mutuwa hutu ce a gare shi uh, da mu musulmi kuma allah ya samu amin sun amin Allah ya sa mu cika da imani baki daya amin sun amin baba kamar yadda aka al'adanta bari mu miƙa wato fata alkhairi zuwa ga wasu masu sauraren mu idan za mu fara da alhaji haruna bibi tar masuwa da alhaji sule na yashi turaken sangaro bajoga fata alkhairi a gare su a daidai lokacin da su ma suke fata alkhairi zuwa ga alhaji inusa muhammad magaya fika da alhaji abdullahi jarma kakuri da alhaji audu umaru hakimi kukuri da alhaji isa muhammad wabu da muhammad magaji shatiman jama'are da alhaji aminu muhammad malami hakimin udobo da alhaji umaru bani sarkin tarmasuwa da alhaji sale haliru sarkin zindiwa da alhaji sa'idu sani bindigo da alhaji muhammad leleji sarkin yakin udubo da alhaji adamu sarkin sangaru da kuma alhaji yahaya muhammad wakili sangaru bajoga da mai girma sarkin funkai alhaji muhammad kwairanga sai kuma aliku auta kafinta yalwa da akwati barikin ladi jihar plateau da shi ma ya fata alheri zuwa ga ado salati goma ga annabi rajau da matansa jamila da fati da Usaini Dangote da matansa Aisha Karasuwa da Bashir Tela lafiyan bare-bare sai Malami Kura garin sarkin noma sai Ayuba Isa garin sarkin noma da JT Love jikan duna da Ibrahim Musa Wada da Hassan Alhaji Tagiya Mahagga da Shehu Kafinta Mahagga da Audu direban J5 Makoli da Sani CID Makoli da Alhaji Kabiru PRO Gindiya Akwati da Umar Garu da matarsa Hawwa'u wato duka a Gindiya Akwati da Alhaji Babaji da matansa Biba da Maryam sai Salihu mai shinkafa song da matarsa Maimuna da Nazifi Ibrahim Rugar Malam a jihar Sokoto. sai kuma sakon sada zumunci da na abar ya kuce da dama radin cika yancin najeriya wato barka da radin cika yancin najeriya wanda ke cewa don allah ku miƙa min sakon gaisuwa zuwa ga usman shitu mahuta da gali sirajo faki da malam malam mai zanen hula gololo sai kuma baffa haruna bajo ga angon aisha kuma baban aisha da kuma lawan sha iskawa katsina da injiniya sumaila zagga da usman dan fulani mararraban wuri. sai kuma garba maji daɗi a wuri da ado salati goma ga annabi rijau da matansa jamila da fatimatu da kuma saratu da alhaji abbas bafacalidi sai kuma lawan isa girgir magajin garin girgir da sani muhammad chendo da kuma masu gabatar da shirin abar ya huce grace alheri abdu baba yako makeri murtala faruku sanyin na da daukacin ma'aikatan sashen hausa na voa ya ce ya gode mai mika sako sani mai lange-lange ya wuri da kuma sako da ya fito daga babawo mato mai aduwa ya ce sakon gaisuwa ta ta sada zumunci zuwa ga mai girma sarkin fulani mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da kuma abdullahi laki funtuwa da hajiya magajiya mai aduwa da abdulaziz dangoga mai aduwa da mani tinau mai aduwa sai kuma musa malam indu da nasiru dogon dutse da adamu harka tasawa da sanusi madatai da magaram da usman butti difa da kuma biniya mudi malamin makaranta ragana mai tamane ko matamai da ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka to mun gode mu ma allah ya saka da alkhairi to amin sun amin baba kamar yadda muka faɗa wato ba za ka iya game kowa da gaisuwa ba amma dai bari mu ƙara shi a waɗannan kalilan na wato hafizu balarabe gusau wanda muke masa fata alkhairi a lokacin da shi ma yake fata alkhairi zuwa ga dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da kuma ya haya kaura da honorable sufiyanu bashir yugu da gusau da kuma isa ɗari bena da cidi abubakar tela gusami da ado salati goma ga na birjau da kuma ciyaman mai shayi bakin kasuwa polo gusau sai saminu mai tireda bakin kasuwar polo gusau da kuma naziru abubakar sabo gusau da fatan dukkansu da ma waɗanda ba mu ambata ba suna cikin ƙoshin lafiya kuma za a yi karshen mako lafiya kuma za a yi bikin ranar samun yanci lafiya eh haka ne malam baba madalla baba wato da dukkan masu saurare ina ganin wato yau ta zo daidai da ranar da najeriya ta cika shekaru 62 cicicif da haihuwa haka wato abin nufi kenan shine a yau ita ce ranar da ake bikin ranar da najeriya ta sami 'yancin kai karo na 62 daga turawan mulkin mallaka hmm. turawan wato kasar birtaniya za a iya cewa zuwa yanzu kasan a ko wanda aka haifa dai tun daga wannan lokaci to za a iya cewa abubuwa da dama sun faru a cikin rayuwar shi akwai na daɗi akwai na rashin rayuwar shi akwai na murna sai dai mu ce dai Allah ya ƙara nisan kwana hmm. da albarka amin sun amin amin sun amin kuma Allah sa a kai inda ake tunanin ake so a kai saboda idan ka duba su magabata wanda suka yi gwagwarmaya wurin neman 'yanci Ah, da a ce yau za su zo kila da za su yi mamaki inda suke tunanin sun ɗauko ƙasar da kuma aiki da suka yi tukuru suna ganin kafin a ce ƙasashen mu sun kai shekaru hamsin hmm. za mu iya gogayya da ƙasashe na turawa to amma allah da ikon shi gashi nan ba mu ma gama fama da batun abinci da ilimi da ma kiwon lafiya ba gaskiya za su yi al'ajabi da a ce za irin wa'annan magabatan za su dawo su ga irin tafiyar da aka yi ban sani ba ko kila kai kana tunanin ba za su ji wani abu ba idan sun ga irin wannan tafiyar da muke yi a'a to ai kasan san baba ko masu fashin baki da masu sharhi waɗanda ka san su ne suke lura da al'amuran da kan je su dawo kuma wasu daga cikinsu manazarta ne waɗanda suke yin bincike bincike da wasu abubuwa waɗanda suna da dukkan dalilan da za su iya gabatar da sharhi gani da tafiyar kasa to su kansu suna ganin cewa duk da wasu na ganin an samu ci gaba sosai ka san an ce ra'ayi riga kowa da irin nashi wasu na ganin an samu ci gaba idan yadda najeriya ta fara har kawo yanzu suna ganin ah, an sami ci gaba ta bangarori daban-daban idan ka dibi hmm. sha'anin wayewar zamani a na'urorin sadarwa da nau'in wasu abubuwa haka da na tafi da gidanka da dai sauran kayayyaki inda duk da zaben nan da za a yi kasan yanzu haka ana ƙoƙarin ganin cewa an yi amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa domin tattara sakamakon zaɓe da dai sauransu amma a lokaci guda kuma wasu ganin eh an ci gaba ɗin amma suna ganin kamar ci gaban bai kai yadda ya kamata a ce ya kai ya zuwa yanzu ba musamman idan aka yi la'akari da wasu kasashe da suke warin najeriya ma'ana tsara da najeriya eh. su ga cewa to kamar yawanci gaban na najeriya bai kai yadda ya kamata a ce yanzu ya kai ba eh. to sai dai wani abin da so tari ko in ce magabatan farko suka yi kokarin datsawa a zukatan al'umman kasashenmu da Najeriya da sauran ma wato makota da kuma abokan zama hmm. wanda yake kamar da da ake faɗa Najeriya dai ta riga ta zama uwa ba da mama hmm. duk da cewa duk da dai cewa a shekaru za a samu kasashen da suka girme ta wurin samun yanci eh, amma dai tana rike da wannan matsayin eh tana rike da wannan matsayin na mai ba da mama to a wancan zamani shugabannin farko sun yi kokarin datsa kishin ƙasa a zukatan al'umma ya kake ganin kishin ƙasa irin wanda magabata suka datsa da kuma na al'umman yanzu kana ganin akwai bambanci ko kishin ƙasan ya ƙaru ne to a gaskiya ni a tunanina wato irin wannan shuka da su manya ko kuma uwayen da suka gina najeriya suka yi wato kaman ta hadu da cikas Ah, ba a cewa babu kishin kasa akwai shi amma dai kamar yana tunanin ya haɗu da cikas kamar kayi shuka ne sai ta haɗu da fari ko ta haɗu da rashin takin zamani ko kuma wani abu haka ah, akwai abubuwa da dama da suka zo suka kokarin su cinye su kuma kona kishin kasa da yake cikin al'ummar mu ah, kaga na farko irin idan ka dubi tarihi irin rikice-rikicen da Najeriya ta sha fama da su hmm. kama tun daga ma juyin mulki wanda ka san juyin mulkin da aka fara yi na farko-farkon nan duk suna da alaka da bangaranci da kuma kabilanci ne da ma addinanci mm. bangaranci da kabilanci na ci gaba da rarraba kawunan 'yan najeriya ta yadda kishin kasar a matsayinta na daya ya riga ya samu matsala sosai wani ne yasa sai ka ji can an ce waɗancan suna so su balle waɗannan ma suna so su tafi wannan eh, ka gane da sauransu su kaga mm. ba za a iya cewa irin wannan kishin ƙasar da suke da shi a wannan lokacin na mu eh, wato ƙasar mu ba mu ba a ce ba za a ce gaskiya yana nan ɗari bisa ɗari har ya zuwa yanzu ba sai dai ba a san abin da gaba za ta haifa ba musamman yanzu da najeriya ta tunkari wani zaɓe ba mu san abubuwan da za su faru ba amma dai muna fatan allah ya kara haɗa kan najeriya ya kuma sa wa 'yan ƙasar kishin kasar. yadda za a taru a gudu tare a tsira tare to kamar yadda shugaban najeriya da ya bayyana a taron majalisar ɗinkin duniya ya ce a shekara mai zuwa za a samu sabon fuska da zai eh, wakilci najeriya a matsayin shugaban kasar najeriya a taron majalisar ɗinkin duniya hmm. to na san wannan ma shine hmm. bikin ranar samun 'yancin kan najeriya na ƙarshe da shugaba buhari zai yi ya kake ji ko kuma menene fatanka a sabuwar shekara eto eh a kamar yadda ka faɗa yanzu kaga wannan makon da ke karewa ne aka ma bude aka wato kada gangar siyasa ma'ana a ranar ne a wannan makon ne aka bude yakin neman zabe. Hmm. to kasan kusan nan kuma ranar alhamis dinan da ta gabata mun ga yadda kwamitin nan na sulhuntawa da zaman lafiya na najeriya a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban ƙasa abdulsalami abubakar suka zauna tare da dukkan 'yan takara suka rattaba hannu na ya tabbatar da cewa kowa ya gargaɗi mutanensa magoya bayansa da cewa a kiyaye doka kuma <clears throat> da cewa a kiyaye doka kuma a tabbatar da an kauce ma duk wani abu da zai kawo tashi hankali a lokacin zaɓe. Mm. Wato baba fatan da ka ce kamar da ka ce shine kowa ya san Najeriya zaɓen Najeriya abu ne wanda yake da tattare da rikice-rikice da wasu abubuwa musamman a wasu wurare da kuma wasu lokuta. Saboda haka abin da muke fata shine kowa ya kamata a ce ya yi karatun ta natsu in ma dai daɗi ne ko rashin daɗi siyasan nan ko kuma zaɓen nan dai ba yau ake yin shi ba sannan kowane an yi ya wuce in aka yi da yawa hmm. sai ka ga ya tafi ya wani da kafa ɗaya wani da hannu ɗaya wani da bugaggen kai hmm. yawa wani lokaci ma sai kaga haddasa salwantar rayuwa haka yake kaga shi duk wanda wannan awai abin nan ni ina gani ai tasirin zaɗen ya yi karanci gare shi hmm. saboda haka kamata ya musamman matasan mu ya kamata a ce sun yi karatun tana su sani cewa hmm. wato abin nan me bature yake kira future wato su ce ko dai su gyara ta ko kuma su yi mata illa saboda haka fata shi ne allah ya gwada mana an yi wannan zaɓe lafiya an kuma gama shi lafiya kuma allah ya zaɓa wa najeriya abin da duk ya fi alkhairi gare ta amin sun amin to da yake muna batun kishin ƙasa kuma ya dace da ranar samun yancin kan najeriya kafin mu rufe wannan shiri da za mu buƙaci a cikin irin kishin ƙasa da kake da shi ka yi kokari ka rera mana takin najeriya kuma da waƙe yadda aka saba shi haka za ka mana yawa ke sa bismillah takin najeriya aika takin Najeriya da turanci ake yin shi kuma kaga wannan shiri kuma na Hausa ne ake yi. Ba komai yi za a tarjaba. yi za a tarjaba. To baba. One, two, bismillah. to baba na karkace kai na bude baki zan fara rera waka amma sai naga juli tana daga mana hannu saboda haka dole anan zamu dasa aya eh, da guje juli juli aje hannunki a hannunki juli ba su sauraron mu duka duka kuma anan zamu dasa aya a cikin wannan shirin sai kuma mako na gaba in Allah ya kai mana rai inda za ku ji mu dauke da wani sabuwar shiri yanzu ka madadin baba ya ko makeri to murtala faruk sanyi ne ke fatan mu kasance lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar. Za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA Hausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye-shiryenmu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashen hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham

ba jibi oma bebe an wani obe koya ba sa abubakar ta kwakwale wa yana gaba najeriya fadin su ba ta tashi ba kada yi mu daina